الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب إعادة الجنب الصلاة وغسله وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن انكفوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء أنا موطأ wanda ya kasance a muke yin sa a yau 21 ga watan muharram wanda ya dace da 8 ga watan a biyu tara ga watan biyu قال الإمام مالك إمام مالك يتي باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا إعادة الجنب الصلاة وغسله وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبة wannan babin yana magana akan mai janaba ya sake yin sallarsa kuma ya yi wanka idan ya yi sallah alhali bai tuna cewa yana da janaba ba wato in ya yi sallah yana mai manta janabarsa wa gasluhu thawbahu da kuma wankewarsa ga tufarsa wato wannan akwai matsala <clears throat> akwai abubuwa guda biyu na farko yin sallar mai janaba ya salla da janabar a jikinsa a habisa halin mantuwa ya zai yi da wannan sallar tasa sannan matsala ta biyu idan janabar ta kasance a jikin mutum wato mani zai wanke tufarsa ko ba zai wanke tufarsa ba wato ma'ana menene hukuncin mani eh, ɗahiri ne ko kuwa najasa ne da wajibi a wanke shi abubuwa guda biyu bayan imam malik ya kawo mana menene ma'anar janaba wato me yake wajab sanya mutum ya cuɗanyi da hukuncin janaba sannan kuma ya bayanin yadda ake yin wankan janaba ya kawo hadisai da suka bayanin yadda ake yin wankan tsarki daga janaba sannan da ladabin da kuma irin ladabin da ake so wanda yake da janaba a jikinsa ya yi na yin alwala kafin ya bacci idan ba zai sami yin wanka ba to sai kuma حدثني يحيى عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم ان عطاء ان عطاء بن يسار امام مالك يرويته وانا حديث دغ مالمنسى اسماعيل ابن ابي حكيم القرشي المدني ɗaya daga cikin malaman imam malik da ya yi riwaya daga wajen daga manya-manyan tabi'ai irin su sa'id ibn musayyab da sauransu amintacce ne wanda abin nan yana daga cikin waɗanda sayyidina um, umar ibn abdulaziz ya sanya shi wato gwamnansa a madina ya ruwaito daga afa ibn yasar afa ibn yasar al-hilali a abin al-hilali baran maimuna bint al maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin tana da barori guda hudu wanda kowannen su ya zamanto malami duk kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da Sulaiman ibn Yasar shine da su ilimi shine faqihi duk ya fi su ilimi da shi ata ibn yasar shi kuma duk ya fi su yawan hadisi duk ya fi su tara ya fi su adadin hadisai malamin hadisi ne shi kuma Sulaiman ibn Yasar malamin hadisi ne ko malamin fikihu ne da yana daga cikin fuqaha usaba sannan Abdullah ibn Yasar da Abdulmalik Malik ibn Yasar dukkanin su malamai ne amma su ba su da yawan hadisai barori ne na maimuna ta yanta su baki daya kuma dukkanin suka zama to bijiman malamai haka malaman da suke ba 'ya'yansu kawai ba hatta barori da suke gidansu suma malamai suke zama sabanin malaman baya wannan zamanin sai ya ga mutum ya zama malami amma 'ya'yansa ba abin da suka sani ballantana barori to a magabata su ba haka suke ba su gabaki daya duk gidan sai a zamanto karatun ake yi kuma wani ya daga cikin kyakkyawan tarbiyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda abin nan daga cikin waɗanda yake za a ba su ladan su sau biyu mutum da yake da baiwa sai ya ladabtar da ita ya koya mata ilimi ta zamanto malama mai tarbiya sannan ya yan tata ya aure ta hmm. to amma ba a kyale mutum kana mutane sun zo sun zauna tare da kai ba bayan kai ka sani kana ganin ko gyara musu sallah ba za ka yi ba ba za ka yi ba wannan idan mutum ya haka akwai tozarta amana akwai tozarta amana to amma al'adar magabata shine irin wannan na maimuna kaga daga cikin natijan wannan shine aka samu wayannan bijiman malamai suka zamanto dukkaninsu sun reno a hannunta radiyallahu anha wa ardaha aba ibn yasar ya ruwaito yace akhbarahu ya ba ma isma'il ibn abi hakim labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kabbara fi salatin min as-salawat min as-salawat cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kabbarar ihrami yayi kabbarar ihrami a cikin sallah daga cikin salloli wato ya tsaya ya tsaya har yayi kabbara ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا sannan sai ya nuna musu da hannunsa ya juyo nuna ma mamu ku saurara ku dakata in kusu ku dakata fa zahaba sai ya tafi gida thumma raja'a wa ala jildihi atharul ma sannan ya dawo ga alamar ruwa nan a jikin fatarsa wato yayi wanka a wannan riwayar an ce har ya yi kabbara haka ata ibn yasar ba sahabi ba ne saboda haka dole gaya masa kisan nan aka bai halarce ta ba wannan shi ake ce ma mursal hadisi ne mursal hadisin yanda bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisi amma ba daga irin wannan isnadin na imam malik ba sun ruwaito shi daga hadisin abi huraira sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam riwayar abu huraira ta saba wannan riwaya ita riwayar abu huraira cewa ta yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ya tsaya a wurin sallarsa aka daidaita sahu bayan an daidaita sahu kafin ya kabbara haka riwayar muslim ta ce kafin ya kabbara sai ya tuna cewa yana da janaba sai ya ce musu sai musu ishara makanakum ku lizimci wuraren ku ku tsaya ku zo sannan sai ya je gida yayi wanka sannan ya dawo sannan sai ya kabbara suka yi kabbara aka yi sallah asuba suka jira shi to kaga ita wannan riwaya ta Abu Hurairah ba ta da iskali tunda ba ta da sallar ba ko ba haka ba amma wannan riwayar ta Imam Malik haffa an ta da sallah cikin Sahihul Bukhari saboda haka da ita za a yi aiki cewa hakikatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi kabbara ba da <clears throat> idan ka dauki cewa waƙiyar sau daya akai wadansu kuma malamai suka ce a duk ruwayoyin sun inganta sau biyu akai wata ran da yazo an yi kabbara wata ran kuma da yazo bai yi kabbara ba ya fara sallah me yasa take da mushkila idan aka ce yayi kabbara sannan aka tada sallah domin zai zamanto cewa kenan kabbararsa sallallahu alaihi wasallam da ya fita je wanka kaga ta rushe tunda sallar tasa da ya fara tunda ya yana yana da janaba ta inganta ba tunda almazala sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakbalu salata bi ghairi tahur Allah baya karban sallah an babu sarki in baka da sarki sawa'un bisa mantuwa ko bisa kuskure sallar ka bata ba hmm? sai ka sake sallah saboda haka wannan sallar da aka yi kabbara a kanta ta riga ta ɓaci to idan kuma ya dawo ya zo ya shiga cikin sallah su kuma ba su yi sallama ba suka ci gaba da bin sa suka gina akan wannan kaga nan wajen me ya faru kenan mamu ya riga liman shiga sallah mamu ya riga liman shiga sallah to wanda yake kuma wannan a jumhurin malamai ba su abin nan suna bata irin wannan sallah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru an sanya liman ne dan ai koyi da shi in ya kabbara ku kabbara hmm. to don haka ne imamu ahmad ibn hanbal da kuma wanda yake shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai kamar su ibn rajab cewa suka yi wannan hadisin da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara a ko dai a yi fassara shi da cewa yayi niyyar kabbara yayi niyyar yin kabbara amma bai riga yayi kabbara ba tunda idan bai yi kabbara ba babu iskali ya zo ya tsaya a sahu an daidaita sau kafin ya kabbara ya ce ku saurara ya je ya alwala sannan ya dawo aka zo aka yi sallah kaga wannan babu wani iskali a cikin wannan amma inda an fara sallar ne ya zamanto ya fita sannan ya dawo ya ci gaba da sallar to wannan shine zai zamanto akwai iskali to imam malik shi me ra'ayinsa tunda shi ya ruwaito wannan hadisin akan cewa wannan hadisi ingantacciyar riwaya ce bai ruwaito hadisin abu huraira ba imam malik sai ya tafi akan cewa wannan yana daga cikin hususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya tada sallah sannan ya ce wa mutane su saurara sannan ya je sake alwala ya zo kuma ya ci gaba da wannan sallar sauraka ba a koyi da ba za a koyi da shi ba a nan wajen sai ta zamanto khususiyarsa to idan wani ne ya ta faru gare shi yaya zai yi ya ce sai idan ya kabbara ya to ya tuna cewa ba shi da janaba to sai ya janyo wani daga cikin mutane ya zo ya cika mutane sallar su sai janyo wani ya ce to shi ta su sallar ta ɓaci to bai kamata a ce su mata su ta ɓaci ba tunda shine jagaba aka ce a ai babu alaka tsakanin sallar liman da sallar mamu ba irtibati domin zai yi sallar liman ta inganta ta mamu ba ta inganta ba zai yi sallar liman ta ɓaci amma ta mamu ba ta ɓaci ba saboda dalilin wannan wato idan ya idan ya fara sallar sallar ba tunda su sun shiga sallar cike da sharuɗa ko ba san uzurinsa ba saboda haka idan ya wani idan sallarsa ta ɓaci za su iya ci gaba da sallarsu ya sanya musu wani ya musu sallah amma bai sanya ba ya yi tafiyarsa ya fita liman ya fita an fara sallah sai ya tuna cewa sallarsa ta ɓaci sai ya fita bai je ma wani ya zo ya tsaya ba su da kansu sai su tura wani gaba ya je ya tsaya ya sa musu sallarsu wannan shi ne abinda ya istikrari kuma jumhur malamai suke a kai ba waɗanda suka saba in ba malaman kufa ba da suke cewa sallar liman ta ɓaci sallar mamu ma ita ma ta ɓaci to saboda haka yanzu kenan kun ga idan mutum idan liman ya zo yana da janaba bai yi wanka ba ya zo aka ta da sallah yana da hali biyu in ma ya manta cewa yana da janaban saboda haka a halin mantuwa ya shiga shine kamar wannan halin na hadisin annab sallallahu alaihi wasallam wanda ya faru gare shi halin mantuwa wa in ma kuma yana sani sannan su mabiya ko dai ya zamanto cewa ba su san cewa yana da janaba ba ko kuma sun san yana da janaba idan mabiya duk wanda ya sani daga ciki cewa yana da janaba in ya bi shi a cikin sallar ko limamin ya manta ko da gangan yake shi sai sallar ta baci saboda ka san cewa liman din sallar sa bata inganta bai halatta ka shiga cikin sallah bayan sa ba amma idan ba su sani ba to sallar su ta inganta sawa'un limamin ya manta ko bai manta ba sawa'un ya manta ko bai manta ba tunda su sai shiga cikin sallah da niyyar kan cewa za su yi sallah tare da cika sharuɗanta kuma Allah bai kallafa musu sanin gaibu ba bai kallafa musu su je su san meye ha cikin halin zuciyar liman ba ko sallarsa ta inganta ko bata inganta ba wannan hadisin ya nuna mana a cewa ya halatta annabawa su mantuwa tunda su ma mutane ne Allah yana sako musu mantuwa su mantuwa domin a tabbatar da shari'a yanzu idan da ba dan Allah da ba sa mantuwa da ba sa mantuwa ta yaya za a yi wannan abin ya zo ya faru har a gani kuma ka san koyarwa a aikace ta fi amfani ta fi karfi bisa koyarwa da baki wannan abin ya zo ya faru da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna ga yadda za a yi an fi ganewa an fi fahimta an fi sanin muhimmancin abin fiye da ya ce musu idan ɗayanku ya zo ya manta alhali yana ba sai ya zo ya yi sallah to ya fita ya je ya wanka mamu su jira shi har ya zo sannan a sake sannan a sake yin wata sallar amma sai abin ya zama to ya yi shi a aikace Allah ya mantar da shi shi yasa daga cikin asar din da Imam Malik ya ruwaito a cikin a ƙarshen a cikin wannan littafin inni la ansa walakin unassa li asunna ni bana mantawa amma ana mantar da ni dan in tabbatar da sunna Allah ya mantar da shi salawatullahi wa salamu alaihi wannan wannan waƙi'ar domin suna ta tabbata kuma wannan ya nuna cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba a jikinsa hmm? ba wai daga yayi janabar sai ya wanka ba kafin ya bacci tun daga shi har an zo an shiga cikin an shiga cikin sallah asuba amma ya manta cewa da janaba a jikinsa wato kaga ya an nuna cewa kenan ya kwana da janabar a jikinsa ya tashi maimakon ya wanka sai ya manta ya je aka yi sallah tare da shi kuma wannan hadisin yana ɗaya daga cikin surorin da aka keɓance hadisin hana fita daga cikin masallaci bayan an kira sallah hadisin abi huraira ya zo cewa wata ran yana zaune an kira sallah sai wani mutum ya tashi ya fita daga cikin masallaci sai abu huraira ya ce amma hadha faqad asa abal qasim wannan mutumin ya saba ma manzon Allah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam domin mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum in aka kirawo sallah a cikin masallaci to kada mutum ya fita daga cikin masallacin sai saboda uzuri wani yana ɗaya daga cikin uzurin ne mutum ya tuna cewa ba shi da tsarki ko da gab da ko da an yi ikama ne in ka tuna baka da tsarki to ka fita daga cikin masallaci babu laifi haka zalika daga cikin su daga cikin uzurin da zai sa mutum ya fita daga cikin masallaci din ya zamanto cewar ya matsu ya matsu yana buƙatar banɗaki to shi ma wannan ko da an tada ikama in ya matsu sai mutum ya je ya biya buƙatar sannan ya dawo ya salla domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala salata wala huwa wala wala salata wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan hmm? ba a yin sallah alhali ɗaya daga cikin daudan nan guda biyu ko bayan gida ko bawali yana damun mutum haka zalika daga cikin uzurin da malamai suka ambata shi ne idan mutum liman ne a wani waje an kira sallah yana zaune cikin masallaci amma kuma shi ya zai yi limanci a wani waje sai ya fita don ya limanci a wancan wajen babu laifi wannan kaga kenan mutum ya fita saboda uzuri da yake tare da shi ɗaya daga cikin abin da zai halatta wa mutum fita daga cikin masallaci shine ya ga cewa sallar ba za ta inganta ba kamar yadda ya faru da abdullahi ibn umar wata rana yana zaune a cikin wani masallaci an zo za a yi kiran sallar ana kiran salla sai ya ji limamin sai ya ji ladanin yana yin bid'ar bid'ar taswib bid'ar asalatu salatu khairun minan nau ba lokacinta ba sai ya ce ku tashi mu tafi wannan masallacin na 'yan bid'a ne sai ya bar masallacin bai yi sallah a nan ba to wannan ma uzuri ne idan ya zamanto cewa ka je masallaci za ka yi sallah sai ka ji ana cewa ashadu anna aliyan waliyullah ka san 'yan shi'a ne to kakai sallah tare da su wannan a yayin da ya zamanto kan cewa sunna wato in ya zamanto cewa suna wuri wanda yake za a iya ruduwa da su a ɗauka kan cewa in kai sallah a wajen kamar kana nuna cewa addinin su ingantacce ne kuma wannan daga fi'ilin abdullahi ibn umar aka ɗauka amma in ba haka ba to bai halatta ba bayan an kira sallah mutum ya fita daga cikin masallaci in ba don uzuri ba ko kuma don gudun cewa sallar ba za ta inganta ba bai halatta mutum ya fita daga cikin masallaci ba bayan an kirawo sallah ba sai an yi iqama ba in dai an kira sallah amma idan ba a kira sallah ba ko kuma an kira sallah alhali lokacin sallar bai shiga ba kamar inda asuba ne to babu laifi in an kira sallah lokacin sallah bai shiga ba mutum ya je abin nan ya iya tafiya ya je abin da zai yi sannan ya dawo masallacin amma ko da yana da niyyar dawowa masallacin bai halatta ba mutum bayan an kira sallah kafin ya sallah ya fita daga cikin masallacin kamar alal misali an saba masallacin an kira sallah sai an yi minti talatin kafin a tada ya kama to shi kuma ya kan cewa gaskiya tsayawa minti talatin din nan gara ya je gida ya zauna ya dan ya dan yi karatun jarida mm, ko ya gama abin nan a malamin makaranta ne ya gama makin ya dan rage makin din takardu sannan ya dawo ya zo ya sallah tare da mutane ya fita daga cikin masallaci in ya haka ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira sallar in dai bayan an kira an riga an kira sallah ne to saboda haka wannan hadisin ya ɗaya daga cikin ah, surorin da ya halatta mutum ya fita daga cikin sallah daga cikin masallaci bayan an kira sallah in ya tuna cewa ba shi da alwala kuma sannan wannan hadisin ya nuna cewar babu laifi wato a lokacin tsakanin ta da ikama da ta da kabbara sallah a samu wani lokaci mai tsawo musamman akwai uzuri tunda a wannan riwayar hadisin ba nuno cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo an sake iqama ba dan a riwayar cewa har uddilatis sufuf tunda al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daidaita sau a cikin sallah sai bayan an yi iqama ana iqama yana cewa idza idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni wa fi wata riwaya hatta taku hatta tarawni kharajtu in aka tsayar da sallah in aka yi iqamar sallah kada ku mike sai kun ga na fito saboda ana tsayar da sallah ana yin ikama kafin masu habai su tsaya ya hana su su tsaya har sai an yi har sai sun ganshi tukuna to in ya fito salawatullahi salamu alaihi kafin ya kabbara sai ya juye ya tabbatar an daidaita sahu ya tabbatar an daidaita sahu ya matsa ya je ya rinka gyara su a cikin sahu din yana sanya hannunsa tsakanin kafadar ɗaya daga su ya tabbatar ɗaya kafaɗarsa ta fito ba ɗaya kafaɗarsa ta koma to sai ya tabbatar sauyin ya daidaita Sa'i ya ce musu istau-istau istau har sau uku wani lokaci ya ƙara da cewa sawu bai na sufufikum wa la tahtalifu fa tahtalifa qulubukum kada ku saba zukatanku su sassaba wani lokaci ya kara cewa ya taswiyatar sufufi min tamamis sala yadda dai ru'a suna ta zo daban-daban da wannan to sai an yi wannan ne sannan ake sannan yake ta da kabbara to wannan kaga bayan duk an daidaita sahu din kamar yadda ya zo a hadisin abi hurairah wa uddilati sufuf aka daidaita sahu sai sannan sai ya tafi je wanka to ba a ce da ya dawo ba sai da aka sake iqama kaga kenan wannan dan tsawon lokacin da aka samu bai bata iqamar ba bai bata ikamar ba in akwai uzuri don haka babu laifi a samu tsawon lokaci tsakanin ikama da tayar da sallah idan lokacin bai tsawaita da yawa ba musamman kuma idan akwai uzuri kamar yadda ya zo ma a cikin wani hadith annabi sallallahu alaihi wasallam an ta da ikama sai wani mutum sai ya tsaya yana munajati da wani mutum sannan bayan ya gama munajatin da shi sai ya gama gaya masa abin da zai gaya masa ya ta da kabbarar sallah duk kaga wannan samun wani dan bambancin lokaci ne wanda ya nuna cewa duk wannan babu komai babu laifi ba sai an sake maimaita ikamar ba illa an ruwaito daga waɗansu malamai kamar yadda aka ruwaito daga imam malik idan ba'udatil iqamatu min al ihram tu'adu idan iqama ya zamanto tsakaninta da kabbara harama lokacin yayi tsawo to a maimaita ta a maimaita iqamar a wajen imam malik aka ce wa bagi hamluhu alama ma idza lam idza lam wannan ya kamata a fahimci wannan magana ta Imam Malik kan cewa idan babu uzuri ne idan babu uzuri yanzu kaga kamar tsakanin yanda yanda ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai dan tsawo har aje har ya shiga gida har ya je ya wanka sannan ya sa kayansa sannan ya fito kaga akwai dan tsawon lokaci to amma saboda uzuri ne kaga ba sake maimaita ikamar ba amma in ba don wani uzuri ba in ba don wani uzuri ba a ta da ikama sannan a tsaya ana ta wani bayani liman ya tsaya yana ta wani bayani hmm, bayanin da za a iya yin sa bayan sallah to nan wajen a wajen imam malik kamata ya sake maimaita ikamar wallahu ta'ala alam قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الصلب أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى hadisi na biyu wanda da shine sai imam malik ya kafa hujja akan abin da ya rubuta na unwanin babinsa shine abin da aka ruwaito na aikin sayyidina umar a kafin mu karanta shi akwai wata fa'ida guda ɗaya wadda wannan hadisin ya nuna mana shine cewar a idan mutum yana cikin masallaci ya tuna cewa yana da taimama to kuma gashi mai taimama an hana shi shiga masallaci ko wala zama a cikin masallaci ai afwan mai janaba mai janaba mai janaba in mutum yana cikin masallaci sai ya tuna yana da janaba eh, bai yi wanka ba to yaya zai yi kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa ya fita kawai sabanin waɗanda suke cewa ya taimama kafin ya fita to kaga babu dalili akan yin taimama tun daga shi wannan abu ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi taimama ba kawai ya fita waɗansu suna cewa ai tunda an hana shi zama a masallacin an hana shi hatta wuce an hana shi zama a cikin masallacin to idan ya idan ya tuna ba shi da taimama dan wannan fita kafin ya fita din wurin bigiran da zai tsaya a wajensa zai tattaka kafin ya fita ai wannan matsayinsa da matsayin zama a masallacin duk ne saboda haka sai ya fita sai ya taimama sannan ya fita to wannan hadisin ya nuna cewa wannan babu dalili akan yin haka mutum daga ya tuna ya fita kawai daga cikin masallaci wanda babu komai a kansa a wannan hadisin na imam imam malik ya shi daga malamin sa hisham ibn urwa daga zuyaid ibn salt zuyaid biya aini ibn salt A alkindi dan uwan kafiri bin salt an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da baffanninsa suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta sannan suka koma yaman mutanen yaman ne sannan sai suka zamanto cikin waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya yaƙe su don ya dawo da su cikin musulunci da yawan su suka yi hijira wanda daga ciki hashi zuwaid din da kafir da abdurrahman suka hijira suka dawo madina suka zauna a cikin madina ya zama tuya daga cikin marwaita hadisi ya samu yayi riwaya daga abubakar da umar da uthman har ma ya zama to alkali ne shi a madina a lokacin hisham ibn abdul malik ah, wannan yana daga cikin malaman malaman imam malik ya ce kharashtu ma umar ibn al-khattab ila al-jurf ya ce na fita da ni da umar ibn al-khattab zuwa ga jurf al-jurf wata unguwa ce a wajen madina daga gefen a hanyar a hanyar da mutum a hanyar tafiya haibar wato gefen a arewacin madina take wajen da yanzu akwai wani akwai wata fada ta sarkin ta sarkin saudiya a sakan wani dutse to a wannan fadar a wannan unguwar take wannan unguwa ita ce aka ce da yake ba a cikin madina take ba ita ce aka ce idan dujal ya zo ba zai shiga madina ba a nan zai tsaya mala'iku sun hana shi shiga madina sai ya mai da abin nan sansaninsa a nan jurf to sayyidina ya ce sun fita tare da sayyidina umar ya zuwa ga jurf a fanazara sai ya duba fa'iza huwa qad ihtalama wato ya duba tufafinsa sai ya ga yayi mafarki ai wato yayi yi ru'ya a abin nan na cewa yana saduwa da iyali a cikin mafarkinsa wato ya ga alamar haka ta hanyar ganin wato mani a jikin tufan nasa wa salla wa lam yaghtasil kuma ya ga cewa yayi sallah alhali bai yi wanka ba domin bai ga wannan ba kafin yayi sallah hmm. sai sai na umar يقول والله wallahi أراني إلا احتلمت أو ما أراني إلا أن احت... illa ما eh, eh, eh, ah, arani illa احتلمت ko ma urani احتلمت arani ina gani na wato bana gani nayi mafarki ko kuma ma'urani urani ai ma bana zaton cewa zato face cewa nayi mafarki wa ma sha'urtu gashi kuma ban sani ba wa sallaitu wa maghtasaltu kuma ne wanka ai ne قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه take sai سيدنا Umar ya wanka ya wanke abin da ya gani a cikin tufarsa na wato alamar mafarkin da ya yi wani ma lam yara wanda bai gani ba kuma ya yayyafa ruwa a wajen wa'azzana wa aqam wa'azzana au aqam sannan yi kiran sallah ko yayi iqama thumma salla ba'da irtifa'i dhuha mutamakinan sannan yi sallarsa bayan bayan wato walaha ta ɗaukaka ta tabbata cikin walahatta wato rana ta ɗaukaka a cikin sararin samaniya sosai lokacin nan ya rama sallar asuba wannan kaga ya nuna cewar a sallar idan mutum ya yi salla alhali da janaba a jikinsa bai yi wanka ba bisa mantuwa cewa sallarsa ba ta yi ba sai ya rama ta ba za ka ce a inna Allah rafa an ummati al-khata wan nisyanu wa alayhi ya Allah ya gafarta ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su wannan kuma nayi bisa mantuwa ne tunda nayi sallah a lokacin ina tsammanin da tsarki dan haka sallah ta tayi a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta tawabba Allah baya karban sallar ɗayan ku idan tsarkin sa ya kare har sai yayi alwala sawa'un wato ya manta ne ko kuma da gangan Allah ba zai karba ba wannan shine shahidin akan fi'ilin sayyidina ah, akan fi'ilin Umar da shine Imam Malik ya kafa hujja cewa sallar ba ta yi ba sannan abu na biyu ya nuna cewar su waɗanda suka yi sallah bayan sayyidina Umar sallar su ta yi tunda shi ya kasance shine amirul muminin shi yake sallah bisa al'adar khulafa'ur rashidin su ne suke yin su ne limamai kaga wadanda sun yi sallah a bayansa kenan nan an ci <coughs> sun sake sallah an yi shiru ba faɗa ba ko ta yi sun sake ta yi ba su sake ba ko kuwa inda sun sake da za a ruwaito da a lokacin umar zai tura a gaya musu amma ba a yi kuwa ba saboda haka sallar su ta inganta wanda ke shine hujja hujjar imam malik kamar yadda ya faɗa a cikin mudawwana cewa idan liman ya yi sallah tare da mutane alhali ya manta cewa yana da janaba kuma bai wanka ba to ya rama amma su ba za su rama ba su sallar su ta yi kaga inda an ce sun rama ai kaga tashi hankali ne kullum in wannan abin ya faru sai ka gari sai a tura gidan mutane a ce a je a gida mutane ba kowa ya rama sallah liman ya yi sallah ba alwala a ko kuma an zo sallah a zahar sai a yi abin nan abin nan sai a ɗauki lasifika a yi jawabi liman ya yi sallah ba alwala a sake sallah sallan liman daban sallan mamu daban shi sallarsa rashin ingancin sallarsa a kansa take amma mamu sallarsa ta yi sannan abu na uku ya nuna cewar a maniyi a wajen sayyidina umar na jasa ne domin ya wanke tufarsa inda ya gani na mani ya wanke shi wanda bai gani ba kuma saboda yana shakka ko yana nan ko baya nan ya yayyafa ruwa saboda haka wajen imam malik imam malik da wannan ya riko ya tafi akan a cewa mani na jasa ne tun daga shi na umar ya wanke shi idan da kamar a ce ba na jasa ba ne zai tsaya ya dauki lokaci har ya jinkirta sallah saboda wanke shi ba tun da wannan lokacin da ya ɗauka na wanke shi ai ya jinkirta sallah inda ba inda ba wajibi ne ya wanke shi ba da kawai yana yin wanka sai ya tada sallah amma kasancewar ya jinkirta wanka har sai da ya wanke nuna cewa wajibi ne ya wanke shi yana sai na Umar yana ganin cewa wajibi ne ya wanke manni wannan matsala ce da sabani yayi karfi tsaka akan akan tun daga zamanin sahabbai har tabi'ai har kuma fuqahaul islam wai ita ce mazhabar Imam Malik haka zalika mazhabar Layth ibn Sa'ad da da daga cikin malaman Madina cewa mani najasa ne wajibi ne ko mutum ya wanke shi abu hanifa ne yake cewa najasa ne amma za ka iya kankare shi za ka iya katse shi kamar yadda kake katsa majina amma shi ma kansa najasa ne sai dai an sauƙaƙa wajen wajen yin tsarki daga gare shi imam malik ya karfafa da cewa ai abin da ya sa mun ga cewa duk abin da ya fito ta gaban mutum Hmm? an yi hukunci da najasarsa bawani najasa ne jinin haila najasa ne jinin istihaba najasa ne maziri najasa ne to sai kuma kawai mani idan shi ya dan gata sai a ware shi shi ba shi ba zai zama to najasa ba shi shi ma ya ji hukuncin sa kenan sauran malamai kuwa wanda yake shine mazhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i da malaman hadisi suka tafi akan cewa mani tsarki gare shi ba wajibi bane mutum ya mutum ya mutum ya wanke shi in yi sallah da shi a jikinsa babu laifi sallarsa ta inganta suka rawaito hadithin Aisha radiyallahu anha da take cewa ta kasance tana kankare mani daga jikin tufar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je yi sallah ya je ya yi sallah da shi a masallacin ga gurbin abin nan din mani din nan tara gani a cikinsa kuma har ita ma kanta wata yi wani bako ta ba shi mayafi ya je ya mafarki sai ya je ya wanki ta ce ka ɓata mana kayanmu hmm? ai ya ishe ka kawai ka amfani da farcen ka kankare shi haka nake da haka nake eh, in ya taba tufar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wa yasa ka je ka bata mana tufan mu ka san irin abin nan ba irin ba irin tufa da kibar ba ne irin tufar da idan aka sa masa ruwa din nan shikenan ya lalace ya kama ya je wanke shi ga baki daya shi ya dauka aina jasa ne nana Aisha ta rufe shi da fada ce ba waye ga maka haka ake yi yana a cikin sahih muslim haka zalika sa'ad ibn abi waqqas kan gura na Aisha ta kafa hujja da yadda take tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko sa'ad ibn abi waqqas cewa ai kamar majina ne in ya taba ka in ka abin ka dauki dan ice kawai ka kankare shi ko ka katse shi ka jefar da shi wannan shine matabar ahlul hadith kuma shine ah, suka kafa ah, akwai dalilai daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan ah, kamar wannan hadithin na Aisha radiyallahu anha cewa ta kasance tana kankare shi daga tufar annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin hujjojin malikiya shine hadithin maimuna da aka tambayi annabi da aka tambaye ta cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin tufafin da yake saduwa da iyalinsa sai ta ce idan bai ga wata idan bai ga najasa a jiki idan bai ga al'aza dauda a jikinsa ba to sai suka ce ba wani aza da zai gani in ba in ba wato daudar mani da ya diga ba saboda saduwa da iyali don yana ɗaya daga cikin hujjojin malikiya ala halin khilaf din yana da yana da karfi kwarai da gaske amma matabar ahlul hadith ta fi inganci wajen dalili saboda hadisai na na Aisha da suka zo wanda suke sarihai akan wannan kuma ita tafi kowa sanin irin wannan abin daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ita ce ta san yaushe ma maniyin ya taba tufar yaushe ne bai taba ba ita ta san wannan al'amari don haka matabar Aisha a nan wajen shine abin kaddamarwa ita kuma matabar ta shine tana ganin sa fahiri ne shine wata ran ana musu da Imam Shafi'i da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Imam Shafi'i ya kawo masa hujja Muhammad ibn al-Hasan ya ya raddinta ya kawo ya bullo masa tanan ya fita tanan ya bullo tanan ya fita tanan su ce da Allah ku ya jama'a ku duba wannan mutum ina ce masa asalinsa tsarki ne shi kuna cewa asalinsa najasa ne kowa asalinsa menene ba mani ba asalin kowa to yace ina ce masa asalinsa mai tsarki ne shi ko ya haƙiƙi ce akan cewa asalinsa najasa ne <laughs> eh. a wannan eh, mas'alar ah, kamar yadda na ce abin nan sabanin ta yana da girma a cikin sahabbai akwai wannan sabani a cikin tabi'ai hatta kuma babu ijma'i na ahlul madina kar mutum ya dauka cewa matabar ahlul madina ne domin sa'id ibn musayyib yana cewa idan mutum yayi sallah da da in mutum ya salla da mani a jikinsa ba zan umarce shi ya sake sallah ba saboda karfin khilaf ne ce ba zan umarce shi da ya sake sallah ba in ku da wato najasa ne tabbas ittifaq zai umarce cewa lallai ya sake yin sallah a cikin wannan hadisin wannan abin da ya faru ga sayyidina Umar ya nuna mana cewar idan mutum yana shakka cewa tifarsa najasa ta taba ta ko bata taba ta ba sai ya yayyafa ruwa in mutum yana shakka wanda wannan asali ne wanda imam malik shi ma ya yi riko da shi kamar yadda dama matabar hanyar imam malik take yana bibiyar abin da ya sai na umar yake a kai baya fita daga hanyarsa to tun da sai umar ya nuna wannan asali wato in kana shakkan najasa inda ka gani kana da yaƙini ka wanke wanda ku kake ganin kana shakkar akwai najasar ko ba najasa to ka yayyafa ruwa annabhu yana nufin da ma'ana al-gasar, al-ghasl yakan zo da ma'anar wankewa to amma nan tunda an ce inda ya gani ya wanke inda bai gani ba kuma fa nabaha ay rasha ya yayyafa ruwa da haka idan mutum shi ne nan wajen malaman malikiya suke cewar a idan mutum ya tabbatar najasa ta taba ta tufarsa baya shakka akan najasar wannan najasar to sai ya wanke wajen idan kuma yana shakka abin da ya taba shi najasa ne ko ba najasa ba to a nan wajen sai yayya faruwa idan kuma yana shakka ci da ita da kuma ita yake tafiya da kuma ita yake tafiya abin nan unguwa da ita yake tafiya unguwa tunda jurf a unguwa ce sai an yi tanadi sai an yi shiri za a je ta hmm? sai an yi shiri sai an hau abin hawa amma kaga tufar da ya kwanta da ita ita ce a jikinsa tunda ita ya ga alamar maniyi din ita ya ga alamar ihtilamin yayi bacci yayi bacci yayi mafarki saboda wannan ya nuna irin zuhudu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka koyo shi daga wajen manzon Allah sallallahu wasalamuhu alaihi قال وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا إلى أرضه بالجرف ووجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس إمام مالك يرويته وانا أثر النبي دقى سيدنا عمر عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن سليمان ابن يسار وانا يرويته شي سليمان ابن يسار a dan uwan afa ibn yasar shine wanda yake ce muku shine afqahuhum wanda ya fi su ilimin fiqh ɗaya daga cikin fuqaha usaba'a anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab gada ila ardihi bil jurf ya tafi zuwa ga kasarsa kasarsa da take jurf ya tafi da safi al-gudu'a al-ghadwa shine mutum ya fita daga ya jijjibi da sassafe al-khuruj awwalan nahar mutum ya fita da wato da rana da safe ya tafi zuwa gidan zuwa kasarsa da take da take kasar Jurf da take unguwar Jurf wanda ya nuna mana cewa idan mutum yana sarkin musulmi wannan bai hana kuma ya bar yana ma musulmi aiki ne ma dole musulunci aiki bai halatta wannan bai hana kuma ya kula da tasa harkar da yake ba ya to baya nasa kasuwanci wannan kaga a gona ce yake da ita a jur ta wannan bai hana shi ya je ya kula da da gonarsa ba kwana ɗaya kwana biyu kamar da imam malik ya ce kamar da sayyidina umar yake domin yana yin wannan dan maslaharsa da maslahar iyalinsa sai dai idan ya zamanto yin haka zai zai sanya shi zai sanya ya tozarta amanar musulmi ya zamanto in yi haka za a rasa shi wajen da ake neman sa wajen aikin musulmi to a nan wajen sai daular musulmi ta dauki nauyin kula da wannan dukiyar tasa sai a wakilta masa wanda zai kula da wannan dukiyar tasa wanda zai masa wannan aikin shi kuma ya zamanto ya farraga ga aikin al'ummar musulmi amma ba a ce dan ka zamanto sarkin musulmi kuma shi nan to ai kuma duk abin da kake da shi sai ka sayar ba za ka abin da kake da shi na sana'a na sana'a sai ka sayar da shi in yanzu ka samu ga aiki ga aikin amana ya zo maka ba a'a za ka tozarta dukiyarka ba to sai na umar ya tafi zuwa ga kasarsa a jurf fara'a fi taubihi ihtilama sai ya ga alamar mafarki a jikin tufarsa ya ga mafarki a jikin tufarsa wato mani faqal sai ya ce laqad ibtulitu bil ihtilam mundu wulitu amran nas yace an an yi an jarabce ni da yawan mafarki tun da na jibinci al'amarin mutane na zamanto nirul mu'mini an jarabce ni da yawan mafarki ba lokaci wato na zama da iyali ba lokacin zama da iyali kuma gashi shi Allah ya yi shi mutum ne mai cikakkiyar mazakuta ba lokacin da zai zama tare da iyalinsa ya samu biyan bukatarsa saboda haka sai ya kama sai kullum yana yawan yana yawan mafarki yana yawan mafarki da yake ihtilam muke fitar da mani a cikin mafarki dan ba shi da lokacin da zai zama tare da iyalin tunda mun san al'adar sayyidina Umar da daddare tashi yake yana zagawa ya ji suwaye suke kuka suwaye suke kuka da halin da suke ciki suwaye suke cikin tsanani ya rinka zagawa gidajen miskinai na madina yana kai musu ɗoki yana kai musu taimako daga baitulmal yana cewa wallahi idan da akuyar wani daga cikin musulmi za ta bata a can kogin dijila ina jin tsoron Allah zai kama na akan wannan kaga kenan da yake faɗa ba cika baki bane na na yan siyasa kafin yan siyasa ba abin da yafi ya faɗa faɗa maka mustahil abin da ba zai yiwu ba ya ce wallahi abin da yake kenan dan a so shi to suna su irin waɗannan suna su irin waɗannan mutane ne wanda zahirinsu da batininsu duk ɗaya yake in suka faɗa abu to wallahi haka suke kaga sai dan Umar yana faɗa amma a aikace haka haka ya rayu haka ya rayu a aikace tunda da yake cewa yana jin tsoron Allah zai kama shi idan ya tozarta haƙƙin wani musulmi ko da akan cewa ya rasa yar akuyarsa ne yar kankanwa a gefen kogin Dijla yana jin tsoron Allah zai kama shi haka ya rayu din dan yanda yake rayuwarsa din yana jin tsoron Allah zai kama shi da baya bacci tashi yake yana jin me ake cewa a kansa menene koke-koken da mutane suke yi suwaye suke neman a a cika musu haƙƙin sai cika musu haƙƙin nasu haka ya rayu to wannan aikin da ya shagaltar da shi ba da lokacin da zai zama tare da iyalansa lokacin da mutane suke jin daɗin zama tare da iyalansu hmm? suke zama suke jin daɗin zama tare da iyalansu lokacin shi kuma yana tafe yana can yana yana ida amanar da Allah ya dora akan wuyansa sannan duk da wannan abin fa da yayi duk da wannan abin da ya da ya zo mutuwa ake ce masa ake tuna masa da kyawun ayyukan da ya yi yake cewa wadittu anni kharajtu kafafan la alayya wala liya yace wallahi burina a ce na fita salin alin ba yabo ba fallasa duk da wannan abin fa yake cewa yana fata ya zama to ba yabo ba fallasa to haka nan suka rayu wayannan bayin Allah bidwanullahi alaihim yake tun da aka ɗora mun nauyin al'umma da ya zaman tokan cewar na ke yawan yin ihtilam daga ta fito wala hama ta yi sosai ah, sannan saboda nisan da ke tsakanin su na'am قال صلى بالناس الصبح ثم غدا بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إن إنا لما أصبنا الودك لا نسل عروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته وحدثني عن مالك امام مالك يرويته وانا حديث ان daga wani malamin nasa daban an sa'id ibn an yahya ibn sa'id wancan daga isma'il ibn abi hakim wannan daga yahya ibn sa'id al-ansari an sulaiman ibn yasar daga Sulaiman ibn Yasar shi dai ya ruwaito daga Sayyidina Umar anna Umar ibn al-Khattab cewa Sayyidina Umar salla bin nasi subh yayi sallar asuba da mutane kaga wannan sarihi ne akan cewa sallar da Sayyidina Umar yayi shine liman ba kuma shi kadai yayi sallar ba tare da jama'a yayi sallar ثم ila ardihi bil jurf sannan ya tafi zuwa ga gonarsa a kasa a unguwar jurf fa wajada fi thawbihi ihtilaman sai ya ga wato mani a jikin tufarsa fa sai ya ce inna lamma asabna alwadak lanatil uruq mu dai da romo wato da muka soma shan romo lanatil uruq sai jijiyan mu ta yi ta saki ya zaman to kan cewa wato wannan shi dalili wato da suka samu ni'ima faghtasala sai wanka abinda ai nake nufi da asabna alwadak sayyidina umar Musa san a amur ramada lokacin da aka yi yunwa a madina ya daina cin ya daina cin romo ya daina cin mai don har waɗanda suka ga sayyidina umar da suka sifanta sifar sayyidina umar a ƙarshen rayuwarsa sun ce mutum ne wanda yake mai duhu bayan kwada ba haka yake ba da fari fat yake to a lokacin da ya zama ali amirul mu'minin aka yi fari sai ya ce tunda mutane sauran musulmi ba su da ikon da za su ci romo su ci gurasa da miya ko su ci gurasa da mai don dama abincin larabawa ci gurasa ne gurasar ma kuma ba ta funkasau ba Funkasau wanda ake sai an yi tankaɗe shi haka ake yi da haka ake yi abin nan biredin haka zaka je na yankanka a cikin baki don ba a tankaɗe shi to sai da shi suke ci to wani lokaci to inda ni'ima sai a ɓararraka a bararraka abin nan romo a cikin ruwa sai a jika shi a ci shine farid ko kuma a samu mai kamar man zaitun sai a rinka ɗanɗana sai a rinka lasar mai ɗin ana ci ko a samu zuma ana ci da shi to shi saboda lokacin da aka yi yunwa sai ya daina cin wannan roman ya rinka cin busasshen ƙeƙasashen gurasa aka yi ci to har sai da tukuna fari ya kau sannan sai ya koma yana cin wannan to shine yake ishara gare shi anan wa inna lamma asabna alwadak lanatil urub da muka dawo muna cin wannan sai ya zama toshan cewa jijiyar mu ta saki ya zama to ba ma iya mallaka kanmu jijiyar mu ta saki shi yasa yake yawan ihtilami faghtasala sai ya wanka wa ghasala al-ihtilam min thawbihi ya wanke maniyin daga tufarsa wa adali salatihi ya sake sallarsa to kaga anan wajen bai yi ya sake sallar saboda ta riga ta ɓaci wa fi i'adatihi wahdahu duna man salla khalfahu dalilun ala annahu la i'adata ala man salla khalfa junubin aw muhdith a cikin ramawarsa sayyidina Umar shi shi kadai ba tare da cewa wanda suke sallah sa su ma sun rama sallah ba akwai dalili akan cewa wanda yayi yi sallah bayan mai janaba ko wanda ba shi da tsarki ba wajibi ba lallai ne ya sake sallarsa ba sallarsa ta inganta idan lam ya'lamu idan ya zamanto ba su sani ba wa kana al-imamu nasiyan kuma al imamin ya zamanto ya manta fa in kana aliman batalat salatuhum in ko ya sani sallar su ta baci wannan shine kaulin imam malik a wata riwaya amma riwayar ibnu nafi tasa shine koda sun sani wato koda limamin ya sani da gangan yayi sallar su ta inganta tunda su ba su sani ba ba a kallafa musu binciken abin da ke cikin zuciyar liman ba wa qala shafi'i wa ibn nafi sahiha fil wajhaini إذا لم إذ لم يعلموا لأنهم لم يكلفوا علم حال علم حال الإمام ba duk sallar su ta inganta da mun ba a dora musu cewa sai sun san a wani hali limamin su yake ciki ba wa ya'thamu huwa fi fil amdi lasahu sai ya zama laifin a kansa ne shi limamin shi ne sa, shi ya saba ma Allah saboda yayi ganganci yayi sallah da gangan ba alwala wannan a ku ga imam malik ya kawo isnadin kisar sayyidina umar ta fuska uku hmm? ta fuska uku ya kawo isnadin a ce a riwayar karshe ce aka ba da tasrihi kan cewa shi sallar ba shi shi kaɗai sallar ta farko ba sallar asuba da jama'a ya yi wanda ta shi sa dama wato in kana son ka samu fiqhul hadith sai ka tattara riwayoyin hadisi daya ka ga yaya aka ruwaito shi ta fuskoki daban-daban abinda kake ɗauka bisa zato sai ka gan shi yi an yi nasi a kansa da kun ga ai zato muke yi cewa ai a bisa al'ada sai na Umar tunda shine amirul mu'minin shine zai zama to liman dan haka sallar da yi tare da mutane ce to gashi sai gashi nassi ya zo a riwaya ta uku wadda Imam Malik ya kawo wanda shine fa'idar kawo riwayoyi ta fuskoki daban-daban dan saboda za a samu abin da yake babu a cikin wata riwayar saboda ilimi haka yake wani zai manta wani abu wani kuma ya zamanto ya tuna abin da ɗayan ya manta na'am قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن خالد بن حاطب أنه اؤتمر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب فيهم فيهم فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرس ببعض الطريق قريبا من بعد المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يقتل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى اصبح فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدا ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعجبا لك يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضه ما لم أر قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر أثر أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رآه في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم نامة فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليؤذ ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر عاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله na'am imam malik ya rawaito wannan hadisin shi kuma na wata kissa da ta faru ita ma ga sayyidina umar ya daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair an daga yahya ibn abdurrahman ibn hatib ibn abi balta'a shi ma daga cikin tabi'ai yake cikin rijalul muslim annahu i'tamara ma'a Umar ibn yayi umra tare da Umar ibn al-Khattab sauran almajiran Hisham ibn Urwa sun saba ma Imam Malik sun ce a'a akwai an'abihi babansa Abdurrahman ibn Hatib shine wanda kissar ta faru tsakaninsa da Sayyidina Umar amma shi Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib bai haɗu da Sayyidina Umar ba dan haka kuskure ne a ce shine ya umra tare da Umar babansa ne Abdurrahman ibn Hatib ibn Abi Balta'a shine ya umra da Sayyidina Umar yayi umra tare da Umar ibn al-Khattab fi rakbin a cikin waɗansu jama'a mahaya abokan tafiya fihim Amr ibn al-As a cikin su akwai Amr ibn al-As Amr ibn al-As ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-Sahmi daga cikin mutanen Makka wanda ake cewa yana daga cikin yana daga cikin dahiyatul Arab wato cikin larabawa wanda ya fi kowa wato a abin nan kaifin hankali da dabarar iya zama cikin jama'a da sanin siyasa babu kamarsa an ce duhatul arab arba'a amr bin al-as eh, shine amr bin al-as abin da yake da shi al-fitna kaifin hankali da dabara da muawiya ibn abi sufyan shi kuma abin da yake da shi abin muawiya yake da shi al-hilm yana da tsabar hakuri. da ba yadda za a yi ka zo da wani abu da hankalinsa zai tashi ba za ka je ke ta tunaninsa ba komai kowane irin hali yake ba zai tunaninsa ba zai jirkita ba sannan akwai ta bin shu'ba shi kuma da tsabar dabara shi yasa ta bin shu'ba yake cizon yatsa da ɗan saurayin nan yayi yi masa dabara shi da ake gani wanda yake kun tuna kissa da na kawo muku aiko yana neman wata mata Eh, yana neman wata mata yana neman ta da aure wani yaro saurayi shi kuma yana son ta sai je ya same shi ya ce masa ayyuhal amir wannan yarinyar ba ta dace da kai ba na ga wani mutum yana sumbantar ta sai ce ko ka ga wani mutum yana sumbantar ta sai ya hakura ya kyale ta daga baya sai je ya aure ta sai ya ce zai ji labari sai ya ce a ba kai ne ka zo ka ce mun ba kan na auri wannan saboda wani mutum yana sumbantar ta ce eh haka ne ya ayyuhal amir ana nufin mahaifinta shine yake sumbantar to ko yaushe tuna wannan yana cizon yatsa cewa wai shi wato kamar mutumin Kano ne a masa garin nan <laughs> to shi da yake wato mai dabara shine yau aka yi masa dabara to Amr bin al-As ya ɗaya daga cikin wannan dan ana cewa da za a sanya shi a cikin ɗaki da ba hanyar da zai fita eh, to zai iya fito maka da hanyoyi ɗari wanda zai fita daga cikin ɗaki mm. a to <clears throat> ya daga bayan musulunta bayan hudaibiya ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa ya kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana yana da wani abu saboda basirarsa ya gane cewar wato yana dirasar mutane yana karanta mutane ya ce ya san cewar manzo sallallahu alaihi wasallam duk da ya karɓi musuluncinsa ya kuma yadda da shi amma ya riga ya san ko shi waye hmm? ya ce shi yasa wata ran ya zo ya ce masa wani mutum wani ne fi kowa soyuwa gare ka ya ce aisha sai ce a daga maza nake nufi sai ce abubakar yana nufin cewa ai tunda wannan abin ya riga ya wuce manzo Allah zai masa wata mujamala ko yace ai kai ma kana da wani matsayi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa haka ba to wannan ma yana daga cikin wayo da ya daga cikin kaifin hankali na Amr bin al-As ya fahimci ya karanci daga ansar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya san komai kuma yana kowa yana sashi a matsayinsa hmm. a <coughs> lokacin da ya zo musulunta lokacin da ya zo rasuwa yake cewa na wuce wato na taka mataki kamar guda uku a cikin rayuwata ce matakin farko lokacin nan ina matsananciyar gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda nake a bayan ƙasa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na mutu a wannan lokaci hmm, da na mutu a wannan lokaci da tabbas wuta zan shiga sannan zo na musulunta na yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ba wanda nake so a bayan ƙasa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayya ta gare shi har kwarjininsa kwarjininsa ya cika min zuciya da ba zan iya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ba na iya tsayawa in kura masa ido in kalle shi da za a ce min ka sifanta ya annabi yake ba zan iya ba yace to da na mutu a wannan lokacin da tabbas na san ina cikin rahamar Allah to sannan bayan nan na zo na shiga cikin al'amura Allah ne kadai ya san a wani hali nake ciki saboda shi amr bin al-as ya kasance tare da muawiya lokacin da suka yi yakin sayyidina ali da muawiya a siffin to wannan yaƙoƙi da aka yi na fitina wanda yake yaƙi ne na fitina tsakanin musulmi ikita hmm, to ba san abin da Allah zai damu ba shine ke cewa idan na mutu ku tsaya akan kabari na ku yi min addu'a gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a raba namansa shi yasa wannan ba wai ana nufin waya a tsaya a yi kowa kuma a ce abin na a karanta kaza a karanta kaza a'a kowa ya tsaya ta addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an binne mamaci eh, istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al'ana yus'al ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roƙa masa Allah ya bashi tabbata domin yanzu za a yi masa tambaya to kowa sai ya masa addu'a kuma ana so a tsawaita domin ga shi shi amr bin al-az yana cewa gwargwadon yanda za a yanka raƙumi a raba namansa hmm, ku tsaya kuna mun addu'a akan wannan to amr bin al kenan yana tare da su wa anna umar ibn al-khattab cewa umar ibn al-khattab arrasa bi ba'd at-tariq yayi sauka a ƙarshen dare a gefen hanya wato in mutum yana tafiya idan dare idan asuba ta kusa sai a yi zango don lokacin an gaji dabbobi ma sun gaji don a samu a huta <clears throat> qariba min ba'd al-miyah kusa da wani wato abinan kusa da wajen wani ruwa wato na wata wannan abin nan tabki wanda yake na ruwa a hanya fahtalama umar sai na umar ya mafarki wa qad kada an yusbih gashi kuma asuba ta kusa ya kusan shiga asubanci wato ya kusa gari ya kusan wayewa falam yajid min ar-rakbi ma ma'a rakbi bai samu ruwan da zai wanka da shi ba ya wanke tufafinsa daga wajen wanda suke abokan tafiyarsa farakiba hatta ja alma sai ya hau abin hawansa har sai da ya zo wannan tafkin da suka yi rurumi a daidai kusa da shi kaga kenan yanda ya nuna maka cewa kusancin ba kusanci ne wanda yake za a ka iya shekawa a guje ka je ba sai ma ka hau abin hawan ka tun abin tunda gashi an ce faraki ba faja'ala yaghsilu ma ra'a min dhalika al-ihtilam sai ya rinka wanke wannan maniyin da ya gani daga tufarsa hatta asfara har sai da gari ya waye sosai ya sha haske ya yadu ko ina فقال له عمرو sai amru سي عمرو بن العاص masa asbahta gari fa ya waye. gari fa ya waye wato gashi ba a yi sallah ba wa ma'ana fiya mu ko muna da kaya fa da fa baka yughsal kyale a wanke maka tufan naka baki daya ba kai ta wanke wajen wannan maniyin ba mm, wato sannan kai kuma ka dauki tufa mu baka kai kuma aran riga ka sanya Umar Al-Habab sai Umar بن al سي عمر بن wa ajaban laka ya amr ibn Al-As abun mamaki gare ka ya amr ibn al-as wato wannan kana ba ni mamaki la in kunta tajidu fiyaba idan kai kana da tufa sama da ɗaya kana da tufafi da yawa a fa kullun nasu yajidu fiyaba kowa ne yake da tufafi da yawa wallahi law fa'altuha lakanat sunna yace wallahi da nayi haka sai ya zamanto sunna domin yadda mutane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku riko da sunnata da sunnan khulafa'ur rashidin to da yayi haka da sai a ce to kaga kenan kamata yayi idan lokacin sallah yayi tufar ka ba akwai najasa a jiki je ka nemo ta tufar ka sa ka kyala wannan daga baya ka wanke ta sai zama to ita ce sunna kar ka bari lokaci ya kure hmm? amma sai ya tsaya bai karbi wannan ba ya wanke tasar duk da lokacin zai kure tunda ba zai fita zai ba lokacin zai shiga cikin ya shiga cikin lokacin laruri amma yayi eh, saboda yana da halin larura saboda addinin nan addini ne na kowa da kowa ba na mala'u bane kawai a ciki akwai wanda za a samu ba su da shi ba su samu tufa guda biyu ba wato inda inda yayi wato yana kamar sai na Umar yana cewa idan da nayi haka wannan ta zamanto sunna wannan sai ya to abu ne mai tsanani ga wanda yake ba su da tufafi hmm. bal aghsilu ma ra'ait wa amdah ma lam ara wa amdahu ma lam ara abinda zan yi shine na wanke abinda na gani wanda kuma ban gani bane yayyafa masa ruwa qala malik to sabu haka kuma imam haka kuma sayyidina umar yayi sannan wanda ya nuna wannan shi ma yana da karfafin karfafin yana kara karfafa asalin imam malik na cewa najasar da mutum bai gani ba a cikin tufarsa in dai akwai dalili wato karfa akan cewa najasar ta taba wajen to ya yayyafa ruwan amma wanda ya gani dole sai ya wanke ta qala malik imam malik yace fi rajulin wajada fi thawbihi athara ihtilamin mutumin da idan namiji ya ga alamar mani a jikin tufarsa wala yadri matakan bai san yaushe ne ba kawai rigarsa sai ya ga alamar mani a jiki bai san kuma yaushe ne wannan abin ya zo ya faru ba wala yadhkuru shay'an ra'a fi manamihi ba kuma ya tuna cewa ya ga wani ba a cikin mafarki yayi mafarki yana fitar da mani qala liyaghtasila min ahdathi nawmin namahu to sai wanka sai ya wanka ga lokacin baccin da yake shine mafi kusancin baccin da ya yi wato idan kamar da safe ne ko da rana to sai ya wanka akan cewar akan baccin daren da ya yi idan kuma ya yi bacci bayan sallah asuba ya ga abin da rana sai ya wanka akan cewa a baccin ranar sallar a baccin bayan sallar asuba ne wato na naumin baccin da yake shine na ƙarshe wanda ya yi to domin ajalin wannan baccin domin iyakar wannan baccin ne ga iyakar wannan baccin ne zai yi wanka fa in kana salla ba'da zalika an-nawm sai ya duba wannan baccin da yayi na ƙarshe idan yayi sallah bayan wannan baccin yu'id ma kana salla ba'da zalika an-nawm to sai ya sai ya rama wannan sallar sallar da yayi bayan wannan baccin idan alal misali da walha ya tuna kuma yayi bacci da daddare kuma ya yi sallah asuba to sai ya wanka ya rama sallah asuba saboda me saboda ya ga mani ko bai tuna cewa ya yi mafarki ba to sai ya ɗauka wannan mafarki ya yi a cikin wannan baccin na dare da ya yi hmm? wannan matabar imam malik kenan wadda ya ɗauke ta daga yadda sayyidina umar ya tun daga shi sayyidina umar ya yi ihtilam ɗin sai ya rama sallah ɗaya kawai bai ce zai rama sallolin da suka wuce ba ko tun lokacin da ya sanya wannan tufan nasa duk sallolin da yi tun lokacin da ya sanya wannan tufan nasa sai ya rama su a'a sai ya duba bacci na karshe da ya shine baccin daren wannan baccin ya yi wanka ya rama wannan sallar da ta biyo bayan wannan baccin min ajli annar rajul dalili na imam malik ga cewa wato dalili shine illar wato dalilinsa annar rajula rubama ihtalam mutum namiji mutum yakan yi mafarki ya mafarki wato ya ga cewa kamar yana yin yana saduwa da iyali wala ya ra shay'a amma ba zai ga wani abu ba zai ba zai ga wani mani ba wa yara wala yahtalim kuma yakan ga mani ba tare da yayi wani mafarki ba bai ga komai ba a cikin mafarkin amma ya tashi ya ga kan cewar da mani a jikinsa fa idza wajada fi thawbihi ma'an fa alayhi al-ghusl dan haka idan ya ga ruwa idan ya ga mani a tufarsa to wajibi ne ya wanka wadhalika anna umar وذلك أن عمر آدم كان صلى لآخر نوم نامه دومن سيدنا عمر دي تاشي راماوا سي راما سلر daga قرشن بچي نك daga بچي نك قرشي وندي ولم يعيد ما كان قبله qablahu amma kafin wannan baccin na ƙarshe da yayi bai rama wata sallah ba kafin wannan lokaci wannan ko da a cikin wannan tifar ya riga yayi yanzu ka dauka cewa wannan kayan su ne a jikinsa tun jiya yayi baccin rana sannan yayi sallar azhar yayi sallar la'asar yayi sallar magriba yayi sallar isha sannan yayi sallar sannan yayi baccin dare da wannan tufar sannan yayi sallar asuba to idan ya tashi ya ga alamar mani a jikin wannan tufar ya wanke ya rama sallar asuba kawai ba zai ce ai nayi sallar azhar da la'asar da magariba da isha bayan wani bacci da nayi bayan sallar kafin sallar azhar ba to ai ta yiwu cewa tun a wannan lokacin ne sai da Umar shi bai yi haka ba za zaka duba akhir naumin nama nimtaha nimtahu bacci na ƙarshe wanda kai babu ghusl al-mar'ati idza ra'at a ina ganin sai mu tsaya nan wajen وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في ما أجمعين. wani yana maganar wai mutumin da sai da yi sallah kuma shi ya sallar kuma sai da aka sai ya ga ya ce assalamu alaikum malam idan mutum ya manta cewar ya zubar da mazi amma shi yanzu ba mani ya faɗa ba ya zubar da mazi a tufafinsa sannan ya tuna bayan ya yi sallah to wai ya zai yi da sallarsa eh ai shi ba. abin nan ɗinsa kamar wanda ya zubar da mani kamar wanda yake ah, ah, ya fitar da mani ne sai dai shi mazi ba a yi masa wanka alwala zai yi ya kuma wanke ah, inda ya taba a jikin tufarsa sai ya sake sai ya rama sallarsa idan mutum ya yi sallah da kari ko babba ko karami sallarsa ba ta yi ba dole sai ya sake sai ya yi tsarki ya sannan ya sake sallarsa shi kuma game da malam ya ce idan ya ga wani abu na bidiya a masallaci haka mutum zai iya yanke sallarsa hujja abdullahi bin umar ya ce to shi masallaci ya shiga da aka ja fata can gurin karshe sai ji an ce warar rawalin wai to ya sa takalminsa ya gaba ko kuma ya tsaya a karasa da shi a tsaya a karasa da shi saboda me idan shi abin da ya iya fake nan shi limamin ko kuma jahili ne bai sani ba sai a koya masa amma ai idan sallar tasa za ta tasirantu ne shine irin wannan karatun in ya zamanto ya ya koya ko kuma an koya masa ya ya gyara to shine sallarsa za ta zai zamanto kan cewa sallarsa ba za ta inganta ba saboda ya tozarta karatun fatiha wannan kuma ya tambaya wai malam menene ingancin cewa wai ba a tada sallah ya kama ba a yin ta sai an gali liman ya bayyana a ah, babu dalili a haka abinda aka ce kamar yadda ya zo a hadisin abi qatada idza uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni in aka yi ikama kada ku miƙe tsaye har sai kun ganni haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaga kenan wato ana yin ikamar ma kafin a ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a gan shi ake fara ikamar amma a ce wai ba za a yi ikama ba sai an ga liman wannan ba ba daidai bane ba ba babu dalili a da ya nuna haka na wai wannan shi kuma masallacin aka aka tada ikama to sai da aka tada ya kama watakila gidan liman kusa yake da masallaci sai ya gani liman ya shigo masallaci a guje ya zo ya shiga kuma zai ja sallah wai ya tsaya ya bi shi sallah saboda ya ga abin a firgice da sauransu ko kuma dai eh, wannan limamin ya jahilci sunna ya jahilci hadisin abi ya jahilci hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqimatis sala fala ta'tuha wa antum tas'un wa atuha wa alaikum sakina in aka tsaye in aka tada iqama kada ku zo kuna yin haki kuna gaggawa ku zo kuna kuna cike da da sakina nutsuwa wajen tafiya amma wannan ai ba shi da alaka da ingancin sallah ko rashin ingancin ta ya dai saba sunna sa kuma ta yi sai ya koma ya riko da sunna dan game gaba dan gaba wannan yake tambayar malam wai shin da fitsari da mazi da mani duka suna ɗaukan hukunci ɗaya idan ya zama mutum bai yi tsarkinsu ba aka tada sallah ko kuma dai akwai bambanci sai bayan ya yi da sallah ko kuma ana sallah ya tuna duka hukuncinsu ɗaya ne ko kowai hukuncinsu daban ne mani shi yana hukuncinsa wanka ake in ya fita da fitsari kuwa da mazi shi alwala ake yi saboda kaga suna da bambanci ta nan wajen amma wajen kan cewar in mutum ya yi sallar alhali yana alhali yana cikin mantuwa da cewa akwai ɗaya daga cikinsu tare da shi a sallarsa ba ta ba wannan duk hukuncin ɗaya ne gare su baki ɗaya sai ya koma ya kyautata tsarkinsa sannan ya zo ya sake wannan sallar sai tambaya ta ƙarshe yake cewa wai malam tabarmar da mutum yake bacci da ita za a iya yin sallah a kai koko ya eh, ba abin da zai hana yi sallah a kai sai dai idan ya ga in dai ya ga abin nan a najasa a kai to shine sai ya wanke najasar ko kuma ya ɗora wani abu wanda yake mai kauri wanda ba zai sa najasa ba za ta shigo ba za ta yi naso akai ba kamar ya sa buzu sannan ya yi sallah akai din na'am kiran sallah na a sai bayan fitowa alfijir sai bayan fitowa alfijir hadisan da suka zo da na abi mahzura da suke cewa ya kasance al-adhanul awwal na sallah asuba yana cewa as-salatu khairun minan nawm abin da yake nufi da al-adhanul awwal al-adhan din da yake daga shi sai iqama dan iqama shi ma adhan ne kamar yadda aka ce baina kulli adhanaini as-sala eh? saboda haka abin da ake nufi kenan haka malamai suka bayyana kamar yadda yake cikin bayanin a cikin sharhin a cikin sharhin na Sheikh bin Baz wanda yake yayi a cikin wani kaset na ji yana wannan bayani kuma wannan da shine riwayoyin riwayoyin za su tabbata in ka tattara riwayoyin hadithin abi mahzura na yau shine ake asalatu salatu minan nau wannan shine abin da zai bayyana da haka ba daidai bane a ce asalatu salatu minan nau a cikin kiran sallan farko ake yi sannan a kiran sallah na biyu ba za a yi al'adan as-salatu khairu minan nawm ba kamar dai yanda yake a mafi yawan masallatan musulmi a da haka ake al'adan as-salatu khairu minan nawm a cikin kiran sallah na biyu ake na bayan alfijir wannan shine sahihi kuma da shine a lajnar da'ima na malaman wato lajnar manyan malamai na Saudiya da haka suka yi fatawa suka yi wannan bayanin والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين